أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau laraba shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam biyu, kuma yau sha hudu ga watan goma miladiya ashirin. a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin waɗannan littattafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya na na asma'u bintu umais radiyallahu anha wacce matar ja'afar ce bayan nan ta zama matar sagiduna abubakar bayan nan ta zama matar sagiduna ali radiyallahu anhum ajma'i to min ji sai ma da yake cewa da'atu zauji ba'da mauti daga cikin ababen da ya kamata a sani na tarihin wannan baiwar Allah ta kasance tana ma mijinta da'a har bayan rasuwarsa abinda malamai su ce mushi husnul wata kyakkyawan cikawa kyakkyawar cikawa ya zama wanda kai soyayya da shi baya nan amma duk da haka ka yadda ka mishi abin da ya zama baya so ba dan nan mun gane to shine ake ce cikin babu aslul wafa'i قال سعد بن إبراهيم قاضي المدينة أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء babban malami sa'ad ibn ibrahim ɗaya daga cikin alƙalan madina yake ba da labari yake cewa sagiduna abubakar ya yi wasiya an tufassilahu asma'u cewa na na asma'u bin umaisin ita za ta mishi wanka malamai suka kawo wannan a babi na cewa miji ya wanke matarsa mata kuma ta wanke mijinta. Kwana katada, katada su bin da amata shadushi rahmatullahi alaihi nan yi ta bi iya ce, a rasa latuhin turmai sai ita asma'ubin kuma ta mishi wanka, ai imra'atuhu matarsa, ta ci wanka. kaga an tabbatar da wasiyar da yake wanda kuma dama yana cin abin da ake bukata mutum ya wasiya ya ce ga wanda yake son ya mai wanka shi kan yana cin wasiyoyin da ake bukatar mutum ya zama yayi ya rubuta kuma za a tabbatar da wannan wasiya sai dai idan akwai saban Allah a cikin ta hmm? kamar mutum ya ce wata mace ba matar shi ba ga mishi wanka kaga ba za a tabbatar da wannan ba alhali ga maza ko mace ta wasiya ta ce wani namiji ya mata wanka alhali ba mijinta ba ne shi mun gane wakila an ce azam alaiha lama akwai sagidina asibina abubakar radiyallahu anhu ranar da zai su ya ce mata tana azumi yau ta ce eh sai ya ce mata lama aftar ya ce sai ta haɗe azumin ta sai aka yi sa'a kuma a wannan daren ya rasu a wannan lokacin ya rasu wa huwa aqwa laki ce in azumin ba kin fi samun karfi kin fi samun karsashi a jikinki fa zakarat yaminahu ahirin na ha, gab da yini zai kare gab da asharuwa rana ba ta faɗi ba kuma sai da abubakar radiyallahu anhu ya rasu sai ta tuno ai ga abin da mijinta ya faɗa mata gab da rasuwarsa fada'at bima'il sai ta ce a kawo mata ruwa ta sharibat sai ta sha ruwa وقالت والله لا أتبعه اليمين حنسا اليوم حنسا شو والله يا من رنسوا so da kaba zan sa shi ku da rantsuwa ta kabari ba shi ke nan sai ta karya azumi kaga husnul wafa'i ke ya ce mata ta karya azuminta huwa aqwalaha zai fi karfafa ta sai kuma Allah ya karɓi ransa sai ta tuno duk da za a sha ruwa tunda mutuwa mantuwa take sa in aka mutum mantuwa ta kusa da shi sai ya manta ma bai ci abinci ba to amma duk da haka sai ta tuno da wannan maganar da sayyiduna abubakar radiyallahu anha anhu ya mata sai ta karya azuru al-imam ibn sa'd ya ambaci wannan a cikin at-tabaqat at-tabaqat al-kubra to da kage yadda mata suke na arziki ko da mijinsu bai da rai to sukan kalli cewa me bai su sai su guji wannan abin da baya su saboda bai kamata ya zama masoyi ne ma masoyinsa da'a a lokacin rayuwarsa ba sai bayan rasuwarsa kuma ya saba eh, masoyi baya canzawa don ya rabu da masoyinsa kan alkawarin da ke tsakanin shi da masoyinsa ta لا تريد مخالفة ta لا تنتفع umarninsa hatta بعد الموت har bayan mutuwarsa haka za ya kunu wasa'u haka ya kamata ya zama ana cikawa haka ya kamata ta cika ma wanda kuke soyayya tare da shi wa haka za ta kunu fa'atu sannan kuma haka da'a ya kamata ta zama ko da wanda kake ma da'a bayi da rai to kamasa na na isha Allah anha cikin wani abu da ake ba da labari mai ban sha'awa nata ita ba lokacin da aka rufe manzo Allah sallama in za ta shiga ɗakin da aka rufe shi ba ta shiga da lullubi saboda mijinta ne aka sa babanta kabari ba su cikin kabari makabarta aka sa babanta da aka sa babanta shi ma dai bata canza ba tunda dukkaninsu maharaman da abin da ya halasta a wajen halasta su ga su ga adalta amma ranar da aka san sagidu na umar radiyallahu anhu ya zama kusa da babanta duk in za ta shiga sai ta sa mayafi ta lullaba jikinta saboda sagidu na umar ba muharramin ta bane to ka gani irin kusan kucin irin wannan na na fatima radiyallahu anha an ba da labari ta wasiya cewa wasu malamai suna ganin ita ce ta fara ba da wasiya cewa a sa mata mayafi irin wannan zanen da kake gani an ɗora mace ce sai a ɗora wani zani ce ita ce ta ga yadda ake wucewa da mata ce haka ake ɗaukan mata ake fita bai shi <coughs> ai ba mijina ba ne zai ɗauke ni shi kaɗai saboda ka sai an sa mata mayafi قال الذهبي عاشت بعد علي رضي الله عنها لا لا قاتمة أسماء آه، بنت عميس رضي الله عنها تارع يبايا مجن تسيدنا علي رضي الله عنه ومشين يمجن تنكر شيء وذكر أنها توفيت الإمام <coughs> ابن حجي يا تارسو سنة ستين هجرية شيء ترى تا ستين باين هجرة شيء ترى تا ستين باين هجرة تارسو وخاقني to shine wannan kaga tsiranta da da sayyidina ali radiyallahu anhu shekara 20 kenan sayyidina ali ya rasu shekara ta 40 bayan hijira ita kuma ta rasu shekara ta 60 bayan hijira radiyallahu anhu to ga dai ta mace ce wacce ta kasance a bar buga misali a wajen kula da maza da kuma yadda Allah madaukakin suke mata jarabawa mazajenta uku duka suna rasuwa eh? karshe dai ita kuma ta rasu a hannun na ƙarshe kai mazajen ta biyu suka rasu ta rasu a hannun na ƙarshe na uku Allah ya ƙara yadda a gare ta asma'u bintu abi bakir mace ta sha hudu a cikin wannan littafi wadda malam ya ba da sirarsu cikin waɗanda ya ba da sirarsu asma'u bintu abi bakir radiyallahu anhuma na na asma'u diyar sayyiduna abubakar radiyallahu anhuma asma'u zatun nitaƙai ita ce zatun nitaƙai wato ma'abuciyar zani guda biyu shi shine zani da irin mata suke ɗorawa a tsakiya sukan ce masa annitaq kuma sukan ce masa annasif ana ce masa annasif bayan sun sa riga sun ɗaura zani sai kuma su kawo wani saboda ƙarin tsaro da ƙara fitar kai sai su ɗaura a hmm? an ce za ta nita kai kamar yadda za mu ji a ciki hiya asma'u bin tukadi bakar siddiqi sunanta asma'u kiyar su na abubakar as-siddiq ummu abdullahi ibn zubair al sannan ita ce mahaifiyar abdullahi ibn zubair al-khalifa daga cikin khalifofin musulunci da aka yi دوغو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خليفانشن سيا تبتا دومن ان سامو مؤزمن مسلمي ا لوكاتن مبايعة بلاد الهجاز سو مبايعة مبايا مكه مدينه ده طائف متاني kuma mutanen iraq wani مبايعة na مبايعة sun masa mubaya sun mushi mubaya wannan bayan rasuwar bayan yazid ibn muawiya ta ya rasu to an masa mubaya wanda ya kai ma aka fara yaki ba daɗi tsakanin sayyidina abdullahi ibn zubair da marwan ibn al-hakam wanda shine ya gaji kujerar yazid bayan ɗansa muawiya tsani ya ce shi ba zai iya ba so da ka sai marwan ibn al-hakam sai ya zama shine shugaba to a wannan lokacin kuma an sama su suna biladun sha su su marwanu shi kuwa abdullahi ibn zubai radiyallahu anhu yana makka sau daga mutanen makka da mutanen fa'if da mutanen madina da wasu bangare na iraki suka masa mu baya karshe dai haka yakin da aka yi wanda bayan mutuwar marwan ibn al-hakim rahmatullahi alaihi dan abdul malik ibn marwan ya hau mulki aka yi mummunan yaki wanda daga nan ne aka ya zama sanadiyar rasuwar sabidu na abdullahi bin zubair radiyallahu ma shi yasa malamai suke kirga shi a ɗaya daga cin alkulafa yana cin alkulafa na musulmai tunda ya samu mubaya'a da yawa daga cikin musulmai a cikin waɗanda suka masa mubaya a waɗanda sahabbai a waɗannan garuruwa to shi sa ake ci mishi khalifa alƙurashiya ba ya ce eh? domin ƙarfi giduna abubakar ce almakiyatu thumma almadaniyatu jar makka ce domin muhajira shi almadaniyatu sannan yar madina ce sai hijira sai ta koma madina walidatul khalifati abdullahi ibn zubair ita ce mahaifiyar khalifan musulunci shagiduna abdullahi dan az wa ukhtu ummi al-mu'minin aisha sannan kuma ƴar uwar uwar mummalina na isha radiyallahu anha sannan Abdullahi shine yake suke uwa ɗaya uba ɗaya da ita eh, domin gidan Sayyidina Abubakar kaga da nana da nana da Abdurrahman mamarsa da eh, Ummu Ruman ita ce mamarsa da Abdurrahman ibn Abi da kuma nana isha sune 'yan ɗaki ɗaya su kuma asma'u bintu abibakirin da abdullahi to su kuma ɗakin su ɗaya su waɗannan ɗakin su ɗaya to sai kuma muhammad shi kuma ɗaki shi daban sai kuma ruƙayya ita ma ɗakin ta daban to waɗannan su ne gidan sayyidina abubakar to shi ya ce wa akhirul muhajirati wa fatan sannan kuma ita ce karshen muhajirai a mata ita ce aka bibiya aka biya saboda tana cin al'mu'ammaru ta daɗe a duniya ta daɗe a duniya ina ji ban manta ba shekara ta saba'in tara shekara ta saba'in bayan hijira sannan lokacin da za a yi hijira za mu ji gudunmuwa da ta bada a hijira ka kaddara shekarunta lokacin nawa da irin dabarar da ta yi da jarumta da ta nuna nawa ka ba ta na shekaru a wannan lokacin sannan kuma ta rayu bayan manzan al hijira shekaru a saba'in ba arba'in ba saba'in kuma daga cin falalolinta al'imamu zahabi ya ce lam ya lahasin nun duka haƙoranta suna nan sannan kuma tana gani garau sannan kuma tana iya tafiya duk inda take son ta tafi tana iya tafiya da kafafuwanta wasu malamai suna cewa ta yi shekara 120 wasu suna cewa shekara 130 a duniya duk dai an fafaɗi waɗannan maganganun mun gane wa kana kasanna min aisha ta bi bid'a ashrata sanatan ta girmina na aisha radiyallahu anha da shekaru goma sha kaga kanat an talidaha so ga kirsa zama mamata ma irin yayar nan ce ta gaske yayar gaske in wadda duk yadda mutum ya kai ga ɗan gigi sai ya ce maka yaya saboda tazarar tana da yawa shi a wani abu ta ga su ta ta haife ta ta ma haife ta a irin abin da hausa suke ce ma haihuwar shanu ta haife ta hajarat hamilan da abdullah ta yi hijira tana ɗauke da cikin abdullahi ɗanta ɗin nan jarimi wakila lam yasqut laha sinnun kun gani gashi nan an ce haƙorin ko ɗaya bai taɓa cirewa ba gyaras haƙoranta duka haka ta koma wajen Allah maɗaukakin sarki haƙoranta lafiya silau dukkanin su haƙoranta wa shahidatul yarmuk ma'a zawjiha az-zubairi sannan kuma ta halarci yaƙin ma'arikul yarmuk ya kokarin da aka yi su wanda su ne sanadiyar rugujewar dole rumawa ya kokan da aka na biladu sha wanda wannan shi ya taimaka shi ya ba da dama biladu sham garuruwan sham suka dawo hannun musulmai sannan kuma da wani yanki na turkiya eh, da a wannan yakokan ne biladu abin da ma'arikul yarmu wahiya wa abuha wa jadduha wa ibnuha zubairu arba'atuhum sahabiyyu wa ibnuha ibnu zubair arba'atuhum sahabiyyu ita ce sahabi yadda ake kacin ci da ita kanta eh? da babanta sayyidi abubakar radiyallahu anhu da kakanta abu kuhafata radiyallahu anhu da ɗanta ibn zubair wato abdullahi har ba asuhum dukkaninsu su hudu sahabiyu sahabbai sannan kuma da sahabban ta ƙare a kanta a kan abdullahi sai allah kuma ya rike musu ilimi ya ba su ilimin gidan gidan ya zama gidan ilimi ƙaninsa wato urwa urwa wasu malamai suna gan shi ne a'alamu ahlil madina fi asr hmm? sa'an ana hada su ne da ana hada su ne da sa'id bin musajjib da salim maula abdullahi ma abin nan ibn abdullahi ibn umar so daga a takaice yana cin alfuqaha usaba malaman nan guda bakwai waɗanda su ne cikin madina yake koma wajensu to yana cikin urwa sannan ga jarumtaka ya gaji jarumtaka wajen mahaifiyarsa ya tsufa lokacin eh, sarki na lokacin ya gayyace shi ya je ya gayyace shi daga madina ya gayyace shi ya je ya kai masa eh, ina jin hisham ibn abdul malik ne isham bin abdulbalik Malik ya ya gayyace shi cewa ya je ya zo yana son da Allah ya gana da shi kuma ya shirya mishi wata liyafa ta musamman daga Madina zuwa Sham sai ya ji an cake shi a kafa shi ya samu shi akila ce in sun ce akila kensa kenan a wancan lokacin kishin kafarsa saboda haka haka dai ya kai aka ɗauke shi aka kai shi aka ce sai an ba shi banju banju wani abu ne mai sa maye kamar yanzu ka ce a mashi allurar da za ta kawo mushi da hankali sai ya ce ba zai sha koma ba idan shi biyu yana kullu aka yanke kafa aka yanke ta kuma sannan aka soya mai jefa aka sa kafa dangulbi domin a samu dangulbi yana kallo kuma a ranar sai da ya wujinsa da ya saba yi na karatun alkur'ani bai aji ba in ya saba a rana yana karanta izifi goma ne to sai da ya karanta waɗannan izikokan goma wane mutum sannan kuma ɗansa hisham hisham bin urwa shi ma kuma malami ne ga yadda Allah ya tsare musu ku shi ya sa ma hebe awwali barakatikum ya ala abi bakr idan sai na abubakar ga baki ɗaya ta sama ta ta dama ta hagu ko ta kowane ɓangare ka zo musu albarka ne a gida albarka ce a gida Allah ƙara musu Allah ƙara mana son su Allah ba mu ikon koyi da su wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in